أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله بوديا سبحانه وتعالى بكاش حقامو وفرفاجي وانا مسلاة الجمعة نا مسجد أبي هريرة رضي الله عنه أنا نتشبرين أو جي domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin muna cewa in muna yi kuma Allah madaukakin sarki da kare mu daga tuntuɓin harshe da kuma sharrin shekar ya Allah muna roƙonku da sunayenka muna tofi da wannan karatu da muke yi Allah ka yaye mana virus ya Allah ka muna karshen don sunayenka ya ubangiji yan uwa musulmi in ba ku manta ba karatun mu na jiya mun kwana karshen hadisi na dubu ɗaya ɗari shida da ishirin da biyar a cikin babin da ke magana a kan haramcin kallo zuwa ga makamunisan ce zumunta yau ika Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 1626 insha Allah a cikin wannan babi hadisin za mu tashi hadisin ummu salama radiyallahu anha wa an ummi salama radiyallahu anha qalat an karɓo daga ummu salama Allah ya ƙara mata yadda Kun kalmata ce kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hu indahu maimuna ummu salma ta ce na kasance ina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurin shi ma akwai maimuna tana na fa aqbala ibnu ummi maktum sai ga ibnu ummi maktum abdullahi ibnu ummi maktum ya huskanto makahon nan da kuka sani wa zalika ba'da an umirna bil hijabi wannan ya faru bayan an umarci mu da mu yi hijabi mu sa ya mace tsakanin mu da maza kar su gane mu fa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ihtajiba minhu ku sha makanci da gare shi ku tashi ku tashi ko ku koye daga wannan makahun da zo wina kulna sai muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah alaysa huwa a'ma ashe shi ba makaho bane la yubtiruna bi ilmin mu wala ya'rifuna kuma bai san mu ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi yake cewa afa amyawa ne antuma ko afa kumyawa ne antuma ko kuma kahini Allah kuma tubsiranihi ba ku ganin shi sai suka fata رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وان حديث لي وان يروت وشيلي امام أبو داود إمام الترمذي إسناد وان حديث صحيح لي كما حسن لي لما كتي وان حديث يان أوا مسلمي حديث أم سلمة واتت أم سلمة ummu salama kamar da kuka sani ɗaya ce daga cikin matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya aure ta bayan mijinta ya aure ta ɗiyanta guda hudu akwai salama akwai umar akwai zainabu akwai a ah, wannan bayan umar akwai salama akwai zainabu akwai rukayya ɗayan ta hudu wanda ke wa'annan ɗayan suna jiji su kai daga kuma duka manzan ta kwasu ta kawo su gidan manzan Allah na aka rene su su hudu gaba ɗaya ba zaura mai ɗa hudu sannan manzon Allah sun ma ya aure ta bayan ta yi bayan ta mijinta ya rasu da ita da mijinta Abu Salma duk sun su da su aka yi hijira ta farko zuwa Habasha da su aka yi ta biyu kuma da su aka yi hijira zuwa Madina mace ce wadda addaccijo ne kan yi imani kuma salama na da akida ne kan yi tsaye da manzon Allah sun ma ya aure ta shekarunta sun haura sun haura hamsin ta da shekaru da yawa shi yasa lokacin annabi je faɗa ta ce to ka sani hawa ni wa tsohuwa nake sai ta ce shekaru na ta ka wuta sannan umu salma allahu an hada kuma gani ta yi kokari kwarai da gani don mi saboda ta kawo ci gaba a cikin kwarai ko ruwaya hadisi ta rawaito hadisi sama da ɗari uku ta rawaito hadisi ya kai ɗari uku da saba'in da takwas wanda aka ruwaito daga ummu salama an ummu salama an ummu salama sunanta na kwarai hindu binti abi umayya sunanta hindu ba wani sai ce Hindu. ko to da hindu da hindu su duka ɗaya don wurin tafsiri in za a tafsirin hindu ina ce hulai da su ina kawo a dawar kawo ka'idan malaman farko duk suna wanda annabi sai za a tasiri ne ana dawo mai kawo ne karshe hindu ina ce hulai da su ya karamin hindu ke to tara sun hijira suna da shekara hamsin da takwas ita kuma suna da shekara wajen tamanin da hudu ko ta tuntun duniya sadaka ummu salama nan ta hindu ya halitta ka samu ɗaya ka suna hindu kuma salama Allah ya ƙara mata yadda tana wurin manzo a tare maimuna kuma mai maimuna dattijiya ce Allah ya ƙara mata yadda kuma kuma yadda malamai suka ce ita ummu salama ita an mata ta ƙarshe da manzo Allah ya rufe kowa gare ta ita ba a sake auren kowa ba ita maimuna radiyallahu anha ta kasance da cikin mata da cijawa kuma ita ma kuri annabi ya aurata da shekaru da yawa ita maimuna manzon Allah ta salma ya aure ta haifi ta amfi amma ko da manzon ko da tabbar duniya sai jira sana kara hamsin da kai ita kuma sana kara kamfani rabbi Allahu an saboda haka su wa'annan sahabbai ɗauki su dukansu da ungu salama da maimuna kun kasance suna wurin manzo Allah zaune idan ya gura dattijo idan ka da mata zo zamna tare da kai a hira wadda ta tsaya nan wadda ta tsaya nan sun ku jima malam sun gama aikin ku kenan idan kana da mata fiye da biyu تخذ الكهرباء وما تعطينا إلى الرغام له هو كان عادي في وقته ليش هو ما كان عادي في وقته عطينا الكهرباء ليه؟ أنا كيف أظن له له عطينا الكهرباء في أظن في أشيه لا أول كده تتعنن أمريا تتعنن أشياء نعم. تتعنن وقت تتعنن سوء قبائل إن سوء نقول سوء ظنن في أتو أهاري جدا ليه تضاصل أبانا أبين da ba su labari ai nishaɗi ya aka gama ko ya tashi da kuma ɗakin ko ta tashi da kuma ɗakin ta wanda suke da kwanan tare da gida su tsaya kuma ina fatan mun magana. magana yanzu kun gani a sunan manzon Allah ya gwada manzon Allah suna ya kasance mata nai ya kasance mata nai ya kasance matan shi suna zuwa wuri ne suna hira shi ma yana hira tare to shi ne sai zan ga makahu ya zo makahu ya yi sallama ya tin karo sai su kuka su koyi in kazi ba min ku ku fanye mafi ku fanye gaji tsakanin ku da shi to Allah na wa gane wurin ka ina masu shigowa da abokansa ɗakunan matan da ke ta hito ta kawo abinci tsakaninka da Allah ne a hujjar da waka ka yi koyi ina hukuncin mutumin da ka ce masu kai ta hito ki toki jika da wani wani saboda ma ƙarfin wato boko ya ci shi ko hudun ya ci shi cewa ya ce wallahi ba ya yake ya za ka sa jaji? ya ce hijabi mana ka so waɗanda duk wa ba da cikin wanga wanna wanga wanna wanga wanna wa ba da cikin to yanzu ga shi manzon Allah ne makaho bai gani ya zo gidan manzon manzon Allah ya ce ku tashi ku boye sai manzo Allah sai suka ce ya rasulullahi ai makaho bai zai ganin mu sai manzo Allah ya ce to in shi makaho bai kuma makahi ne magana wani karatu na Allah kenan ko na miji bai ganin mutum ya kamata ta ci tabakallon kenan wancan afar da aka ruwaito ko da bai inganta ba da aka tambayin ba na na Fatima radiyallahu anha ma khairu mali mar'ati menene alheri da ya mace kace Allah kan rijala wala ya kada ta ga maza kada maza ku gane ta domin kowa ina ganin wani akwai matsala ko ba gaskiya ba wa in kana wasu malamai suna ganin akwai sassauci ita ta ga maza ita ga maza ku gane ta amma duk da haka in zuwa musulmi ku sani wallahi idan ba suna ganin namiji akwai matsala sai da kaga makamu ne ya shigo manzon Allah sun kuma yake fitana ta koyi sai suka so su jariya ta dan sai su ai su lai makaho ne zai ganin mu ko bai samu ba sai to shi shi makamu ne kuma makamu ba mu ganin shi kenan yana yi ba wani abu ya shiga ta hanyar ganin shi kuma da yana wa mutu ta ganin ni fa'ida mutana ma tana jira wallahi dan kai ka adami ba gan shi ba kan san ne da shi ga shi ya ɗan ya baji sai wallahi in ka samu ba sai ka a wani mata suna yi kuma faɗi haka to kazalika sai ma namiji ka bar yadda kana ganin masu abokin don wata rana shi ɗan na gwada maka ta haifa ta ko gaskiya ina da kuma ta muna cikin gajin da ke magana a kan haramcin namiji ya kalli mace zama gane kuma ko mu gane ba saboda ka akwai maganganun malamai masu yawa game da bai kamata mutum yana shigowa da maza gida ne suna kallon masu shi ba don yi saboda shi ana iya shiga don Allah makasa sabon aure da tsanin aure ku bar fari ana shiga harsunan matan ku bar bari ana ganin muku mata shi ma ba ku ji an ce kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna mata ka kura ka tafa wani wallahi da ya kalle ka wallahi ya rina ya kalle mata ka ce rina ga gantuwa a ce kai ba kowa ka ta ba da saboda ita da kura ka zai yanzu ta riga ta kai karshe ne yahudanci ya kai in mutum zai aure ta yi free wedding tiktok wasu bai aure ta ba sai ya hoto ya rungume ta nan nan kuma su hayo bisa wuya ne ne ya sama sama a ne aure ma shi da watsa wa duniya ko da ma ba ku gani hala eh ana yi ko ba yi wai duka yi waye ta yanzu ka hanyar aure ta hudu waɗanda sai an ce an yi ya rungume ta nan ta aza ne gabanta nan ya dawo ya sallabe sama suna dariya kuma ba ta da hijabi sai ya facebook da cikin duniya kuma ya kuma baya wallahi wani iya sai ka amma dai wallahi wani bai sa a masa ba wagga wani sai ce wallahi ko da mota an wala ni ba san ta sai ka kai wallahi ni ko da mota an wala ba san ta ka ga daga ne ai mutum abin da ya kamata ka rufa masu ta asiri ka koye wani kuma ina da samu a sai ah, ya yau ka ji banza don ciwon ga wata ta aure wane ya santa wane ya santa wane ya santa wa duk kuma maza babu inda ba babu inda ba santa ba wai ita zai tallaga bi yana wai saka mu duniya waya yana kuyi da aure ma ka san banza da shi kaga tun daga an samu matsala a ruwa makanka asiri an uwa musulmi wanga hadisi ya gwada cewa mace kasa ga nan tunda annabi ya kuma mata ne ku tashi ku koyi sun ka sai sun ka koyi bayan sun dawo sai ciya wanzu Allah ya wanzu makamu ne gidan nan ai kai ita kuma kai ne ba wani shi Allah kawo mu yi ikon kada hadisin mu na gaba shine wa an abi sa'id radiyallahu anhu an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalliman manzon Allah ya ce la yanzu rajul ila auratin rajuli kada namiji ya kalli al'auran namiji wala mar'atu ila auratil mar'ati kuma kada mace ta kalli al'auran mace wala yufji rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin kada namiji ya shige zuwa ga namiji a cikin tuma guda ya gungula su shiga zane guda yace wala wala tufji mar'atu ila almar'ati fi thawbin wahidin kuma kada mace ta bungula zuwa ga mace ta shige cikin rane gula akwai wani shekaru da wani bawan Allah mana daga da shi ya aiki ya yi sa'a mata da ita zai ya tafiya sai guda ta koma da guda ta shige cikin rane guda ba da shi ku ya kai ya yi sa'a babu babu Allah gida ne شيء الماضي عليه مضاعف الوصل ايوه وكذا حرام اللي نجدني بالي دي كده تنزلي بقى نجدني ما ظل الله تكرع هذا أنا كده مكتبالي قال تيجي تنزلي بقى مكتبالي ده يقوى ما ظل الله تكرع هذا جمي فضل للذريات don soke wata faka wata ƙanna don yi saboda wani abu na iya faruwa kuma akwai faruwa sannan bayan haka annabi ya ce karin namiji ya sake al'aurar namiji ya gani je da kashi da mutum je da yake abokinka kada ka yadda kana sa tuwahinka kana sa kayanka ka bayyana ga al'aurar ko alama sannan kada mu bai mu yau da garawar ta abin da ma labur shi ne lalura shar'iyya ta sa dole a gani wani babu laifi a gani amma in ba haka ba haramun na mutum ya bari ne da garawa domin komi na iya faruwa zama ina fatan ku gane akwai hadisi da aka ruwaito amma hadisi da ya tabbata da aka ce la'amma mahum nabira wal manzura ilayhi Allah ya la'anci wanda ya gani da kuma wanda ya bari a gani wannan hadisi na mutum jami'ai amma dai ya tabbata haramun ne saboda ga hadisi manzo Allah ya ce kada jirgi ya kallo zuwa ga al'awar nabi kuma kada mu sai kallo zuwa ga al'awar mace kan namiji shi ke zane ba shi su yi jirgi ba ne gi suna kwanci haka mace kada su yi zane ba shi ita mace suna kwanci guda don me saboda gudun suna Allah ya ba mu ikon gane ba Ne wa mu wannan hadisi ya karanta da mu wato yin kariya da daga suna tattawa namiji namiji gudun luwaki mace da mace gudun maɗigo ko ba gaskiya da yawa suna ganin yanzu abubuwa sun haɗe. yan mata sun saba a makarantar boko sai yan mata suna da aika kama su kai sai irin wannan Abin da Allah ce mace in kawar ma dubu ko aure ba a kowar bawan Allah ya aure wata mata kani ya kunta ya zai kawai amma tana samun ɗan mata suna shiga shi yana son ya kare yake faruwa a ƙarshe dai Allah ya tura a shirya gara ce ya ma dubu ba ta bukatar da miji to bale bala'in luwaɗi waɗanda ana nan kafa kafa kada ya faru Allah ya ba mu ikon gane wannan hadisi ne hadisin ƙarfi a cikin wannan babi na harshen kallo wato zuwa ga mutum sun ce zumunta da kuma wato namiji wanda a makace ke shekaru kanana da kawo da ba babu ta haribin halwati bin annabiyyi wanda da ke magana akan haramci ke banta da mace marikanci zumunta masu da kana iya hawan da daga shirya to haramun na sai da ya ka ya rasu mace da wata ma a ganin ya kamata mu tsira ce da zuwa mun yi fice da ko a'a ko ana ganin kebewa aka faɗa alkhalwa suna kuma khalwa ne. أن يتخلى الإنسان عن وصف الناس وفي غياتي كنت لما كثير مكان كولا أنا جميل حرام الله فيه هو من ذكتا كولا قوانا جميل إني ولا الأمر هنا ولا يكتبها فاتح هذا كتعاج لازم يتلالا من أبوه بحاجة حلو جاءت أمر وكذا daga ana gurin kashin sai wani abu ya faru zama ko mai faruwa ya kama wa kwaye akwai sanar da ne hankali na sokoto ya ce kan ma'amira tare da nan da da jage da ya ce a zira ce ka kawo mahuwa da ta yi kwanciyar da gurin kashin zuwa sanawa ya ba ta ya mata kuma ya mata ba kaɗai ta da mace haɗari, shi sa kuma ce a su waɗanda ake sassan da zariya sosi wato wani abu da ke iya faruwa wanda zai ke zuwa ga haram amma sai an kai da ita akwai wasu kalamai da zai shiga a wata tana ya faɗa ba ita ma suna iya rinci mai duk daga zuciyar sau na bai ba zuwa kome faruwa amma yanzu ina na yan boko kuma samu damar خلاف ابن يسير صلى الله عليه وسلم ما ظن يسير وانا بسأله خلاف الاسماء خلاف يسير كامل خلاف الجيل سيكون في الوقت جعل وطبعا haka wannan babin zai bayani game da arabcin ke manta da mace al'adnabiya قال الله تعالى فرقية wa idza sa'altum kunna mata'an kuma idan za ku tambaye wani abu amfani kuma ta manzo Allah ku tsaro fasalu na min wara'i hijab ku tambaye bayan damar bayan da mutu sai an fara wata tsaro sai ka wala mutu ta ce ko suna da nikali ko wala nikali dole sai an da mutu da ita kare domin a ga mata suna tsirari suna da suna gidan manzo Allah suna ganin matan shi sai ma abin da gaskiya shi illa a rintawa da an hana wa maza shiga gidan manzo Allah da an killace mata ku mata manzo Allah an bar gidan shi Allah wa sai saukar da wannan aya kenan wa'ila ta kuma mata a fasar kullum da wa'ala shi za ku tambayar mata da na abu amfani ko ku kuma tambaya a kasa hawa ko ku tambaye su bayan tare da shi an ka shi ne da da su ba mu wani sanan ku gare su saboda ni saboda sanadin tsawo su ke da manzon Allah ta ba da yawan wannan aya ta faru daga sama zuwa Daga mata annabi an zuwa zuwa da sauran mata da baki daya domin ana fara ce sa

an karɓa daga uku ba ishi da amir Allah ya ƙara maka ya kaya ji lalle manzon Allah kuma ya ce in ya kuwa kula ala ce kai ka je ni kula shiga wurin mata فقال رجل من الأنصار شو رجل في مثلا مدينة أفرأيت الحموى يا مزارة تقبال لا بالي مقتل سبيل وهو مثلها ومثل فقال مثل ya يعني بنتي الحم الموت aiki shi kanan miji mutuwa na yana so a da haɗari ne ga shiga wajen matan wane ko masu kane ne to za a fasa da mutuwa shi ai bala'i ne suna kawai shi zai ɗauki cewa ai shi da miji su matsayin su lafi ba kuma zo ta haka akwai wasan kanan miji shi wasan kanan miji akwai daji sai ana daka daka rasu wata su لله الأمثلة لله ولله أما كل شيء ضيع ما يبين zai zuwa jini ya kuma mara ganewa an mara sarki wani ne. Eh, da wani kan jini ya fi yana wasan masu wani. A shirin ne, da su cikin sassaro. Da kokowa da komi. To bari su mafi su kafiya. Shirin.

wannan kuma alhamdu shi ne wato ɗan uwan jini kamar ɗan uwansa yayansa ko kanansa wani ne akwai da kuma ɗan uwansa ɗan wa ko ɗan ne sai shi wurin matan wato matan wato wato karin nan kanan baba ne wani ne amina kuma ɗan aminsa ma'ana ɗan kanan ɗan kanan babansa ko ɗan kanan ingansa kada sai ya sa ya fi gaje a su ayyuran mu na su ci ribar kwanta wasu shirya a yanayi wasu ma saboda ta faɗa har da abokan kan gudu shigar sai wani kwasa wata ko ruwa mu sha da sanyi a ga an shiga ciki na an ruwa a ciki idan ba mutum sun yi wannan ba ba mutum shi ba ce mutum shi da kai shi kuma bai da Allah mata ka kai ya damu abokin ka kai da kai da saki da yi kuma da ciya kawai yana so ya tsaya garka a kamar ruwa ya sai a zauka a yadda abin in ko akwai hili cikin gida sai a nan sai a nesa in ta kama sai ta yi duka kawo hijabin ta har ta yi duka kawo abincin ta koma amma magana su hote babu hijabi suna ta yi a burka burka wallahi a sani wannan ba islam ba ba musulunci ba mun zo ni kwaye da gaske muna bai abokanmu na shiga wurin matan wallahi jama'a gyara kada mutum ya zan cikin wanda ba su kishi da yi wanda bai da kishi kuma kun sani an ce mara kishi ke shiga a zanna wanda zai kishi iyali wallafi ya karra su a fi ahli wanda ke tabbatar da mu ba a wasu iyali ne kuma gaskiya ba sai kishin matakka kuma gaskiya ba abin da an zafi ne da wani kishi ba ba a ganin wani haskake wani mutum ya kuma da kishin matakka ba wuce ya ta jika wani sarki wani hukunci mai tsori ba mutum iska wani tare da mata ya kashe shi ba a yi hukunci namiji iska wani tare da mata kullum ta ɓarya suna tare in ya kashe shi ba a yi hukunci ko hukun da wajen gana saboda an san lokacin da ya mallakar zuciya ta saboda abin ya zama mugun abu da yau amma sai sun yi saboda mun sha abubuwa da abubuwa sun faci gare mu sai ga mutum ya shigar a da sai suna kallon matarsa ya Allah ka ba mu ikon gane ya ne yawan mutum kun gwan da hadisi ya zara cewa kai karin lid ne da shiga cikin gidan masu wata masu mawa ka bari sai yana sannan in za ka shiga kai sallama an ka ba da gaba da shigo a jajin don kana iya aurenta kuri yiwa zai yiwa in wa ya fi kuma ta karni awa zuma kuri yiwa a shari'a yana halarta. ane ya saki mace wayawa wa ya saki mace karyawa ɗayan su ya su wani ya ɗauri masu kare ne ko masu wani kuma ko ba a yi haka to wanda haka iya auya za a yi zuwa su kan kan nuna masu cewa aiki ba sai masu gare ka a musulunci ya hana Allah ka ba mu ikon gane ba wa ibn abbas yallahu anhu ma an karɓo daga ɗan abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah jira da abin Allah tabbata gare shi ya ce la yakhlu wanna ahadukum jimra'atin kar dayan ku yake banta da wata mace illa ma azima hari suka na muharramin kira da da wani wani muharramin ka tare da ita kina iza ku kance idan ka da muharramin shi ba uwa musulmi hadisi na cikin bulugul maram wani mutum matar ta tura zuwa hajji shi ko a rubuta zuwa yaki manzo Allah ta ji labarin masu zuwa jihar sai manzo Allah ya ce kace ke hajji da mata magana zuwa yaki a hajji sunan ka kace ke kuma ta zuwa hajji ko wannan ba da kariya ne da iyalin Mata ka illa su jiya zuwa kauye, a samu a haɗa su tare amma da ta gama ta ne zuwa jiki da ganin haskar ita ɗai ta ɗai jama'a ko ba haka ba A kuma da sai sun zo manzo Allah da tarbar kai tafiya sai tare da harame in haka sun tafiya to har sun da kun wata biki da sana biki in ibn sai kuma musiba mata ku jiya da kyau addinin musulunci yace in za ku yi ka yi tafiya zuwa sokoto zuwa argungu zuwa birnin kebbi tare da muharami wannan ke bi kowane ke bi da ta yi in ko ba haka ba ki zama da gida saboda ne saboda mace an so a ba su tsaro amma yanzu matan mu suna tafiya zuwa bikin uwa duniya ba muharami tare da su mata suna shekanta ba mu harami tare da yanzu ka diba mace suna kanta zasuwa nan firamare ne kayan sai ka ga ta shige hidimar ta da magana sai su shiga ita da hidimar ta na abubuwan ta abin sun kasuwa ba wai ina faɗa abin da babu ba na yi wannan aiki na sa abin da aka ya yanzu ba a matsayin ki na mai imani wanda mijinki ya bar miki barbari suna ke fata da irin wannan ko kuma principal ina da ina ina da magana to shi ilmi wa yana sai wani malami ya shigo ya zama ko kai ya shigo ya zama sai ya zama ko shi wani magana ko ba haka ba sai ya musulunci kaga bai kanta kuma ce matsalolin hidin maka ya shigo sai ya zamna sai ta hudu magana da ya kawo a yi gudun zuwa magana da hidin maka da shi كاغاني لو كنت عاتي مجانا أقلتا خلوة قل لي أنتي خلوة مكونجينة كأدلنا خلوة هو مكونجو لا لسول خلوة في أقوة خلوة بني إنا فاتا كافر في مجانا هي ساعات ترى الخلاء بايانجي كو بايانجي لا إنا مكون تزوى داجي في وانتا شيئي في ما إنا فاتا مكونجي سواني amma haka da zai ce la ya kalu wannan rajulun bin ra'atin illa ma azima harami kaga da zima haramin da yake kaga da ta da kalwa wasu wasu kuma da ka muke nan in yin ya ba ki dama ki ce ki aiki to sai ki kiyaye kiyaye ka'idoji ki bar bari ana ke amsa da ke ko wani malami ke da shi ko kuma wani abu ne ba da haka wasu kuma suna aikin ofis ita amma sun da ko kuma ita a ce mai ofis barbari suna shiga hana kullewa da shi ko ba gaskiya ba ko da yi ba. wanda da irin waɗanda abubuwa ana gudu shi ɗaya gida to ubangiji Allah ya kare Allah ya ba mu ikon gane kaji wannan hadisi manzo Allah ya ce ko kusa kada a samu namiji ya ce kwasa da wasu masu suka da maharamin irin zo da aka yi baka aure baka aure dole in ka salwa wa yarinya wannan sune wayo da biyu ta to tare sannan ina wa an ka samu asali mutum ya ce hira ya dade akwai za ka mara akwai inda an ka ce don kana ba ɗaya yayin aure an baka an tabbatar an kai kayan shiga gida shi ke zaka dinga zuwa gidan su kana sanawa su zama riba ta hito ku zama samun hira ku kuɗi ban za ku iya haɗi sha'i har baya sha'i ku ɗaya ɗaya ɗaya ina dalili imam ina dalili akwai to a bari ke da ci ja aka mata duk wanda ya tuhu ya ga yarinya rana da sai tuhu ya gare ta ya mata jin na kware in ma bai sai bai sake dawowa ranar ya gama gari ya gama gari ta duka duka shi ke sai a tsaye da magana sai sake dawowa za mu fashe ma ita insha Allah wa ilo da sai sai a tuwa har za su yi da ya kirin zai yi wace ba sai don shi wa ya yi su abin da wayar ta yasuwa da ƙarƙarin masu ne sun ce ba mu ya dukar da dauke ce sai gara masa jina ta da yi shi ya bayan mai sai wani na gara masa jina zuba akwai matsala ko babu wata ma ɗaukar da yake sun suka zuwa da kayan sallah wai mota da yi kuma da ya ko auren baya ba in har yanzu azumi azumi da kake ba ka sani don abin da ina cewa wata alwani ba zai yi ba da kun san ko saka cin wani hala wanda saka cin uwaye na su ko matasa wa in ba a fatsun ba a saka musu raga masta su ko sai su kuma ba a san su wallahi ba haka bane dattijo idan da sai wala ba zara ko yare lokacin yare ta kai aya daraja kuma uwaye mata kuna ji ku bar bari wai da ana neman tsaye ku shi ke nan ku fita daga ma duk inda ya fara ma shi ba sai ɗauka shi da ita ya bari lokacin da aka yi fatina aka yi salatin manzon Allah ka ɗaura aure duk inda zai yi duniya ko ba haka amma haka ɗai shi da ya so sai ya aiko goro ya aiko ‘yan kuɗin buƙatar tunzam da shi ke nan shi ke nan an kuma kuɗin shiga gida shi ke nan an kuma ita wala ka san yau ga al'ada mu ganyar don mun san waɗanda da yawa aka musu ciki shi ka yi ciki sai sai a kalle ya ce ya abu wani ma in yi faɗa bai samu ba hasa nake ya kasa ba sai yana sana shi a kuma ala laba sai ina ya riga ya kalle ya yi mugu abu ya kai da yake alhamdulillah ya suna sama da salama ba ku da wannan matsala amma wallahi a haifara musulunci bai ce wai shi ke nan sanin suke kwanta ita ba nan cikin zaure nan ba sai ƙofar gida wani ma har da falo ya ka ba su a sai ce 这个组合呢是个配，实际上拿头，这这还有这里给他来来去，你妈这钱怎么增加了？yake wa an buraida ta radiyallahu anhu kala an karɓo daga buraida Allah ya ƙara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminsa Allah tabbata gare shi ya ce hurmatu nisa'il mujahidin alal qa'idin wato haramci na matan mujahidai masu zuwa yaki akan waɗanda an sanni gida ka hurmatu ummahatihim kamar haramcin uwayensu na suka aje wanda magana girma ga yi da aka magana nan shi ne suna da a musulunci akwai dokar da manzon Allah ya sa in mutum zai na yaƙi sai to kai wani kura ne da gida shi ya ce yaƙi zai na sati guda sati biyu ko kwana goma zai ce zai gida ya ci abin ya ka hoke da gida kula bai da gida ne to iyali ne da ya bari mata fi da ya bari haram sun ta gare ka kai da an ka ba amanar ka kamar haram sun uwar ta duka ta aje yadda ka san komai rasu imanin ka ba ta ba ka zama mahaifiyarka to ita ma matar wannan mutum ta za a bana ba su ba jama'a ina fatan gane magana sai manzo Allah ya ce ma min rajulin min qaidin babu wani mutum daga cikin mazamna gida wanda sai yaki ba ya khluqu rajulan zai mai ma wani mutum shi mujahidin daga cikin masu jihadi fi ahli akil zai mai mai gida zai sula mai da gida ne ya hoce mai iyali fa ya hulu fihim sai ha'ice shi ya cuta a cikin iyali ce illa wa ƙafa lahu yawmal qiyamah fa sai ya tsaya mai ya cikin kiyama fa ya aqulu min hasanatihi ma sa'a hatta yarfa ya kwasa cikin akawun illa su ci abin da ya ka ma'ana ya kwasi abin da ya kaso za a buɗe ma akawun illa da kwasi abin da haka so bayan manzo Allah ya faɗi magana sun manta fata ina ba kuma sai manzo Allah ya wayo mu fa qala sai manzo Allah ya ce ma zannukum bi fanku. ni ka amani ga wanda an ka buɗe mu account mutumin da ya ce ya ci amana ta duniya yau lahira ga ta an buɗe ma account na sai an ce ka fi abin da ka fara wannan wannan manzo Allah ya ce ni arfanku kuna ganin ya bar wani abu ai ka duniya na an ga ce to mutumin da ya ce ka ya ci amana amma yanzu ga akawun ne abin da sun kashi ba sai abin da sun kashi mai wani saboda ba ka ita wala da sa komi ne komi ne bai balle hilin kiyama da kowa na Allah da zai kare sama ko ka sauna ka ishe ka shiga aljanna ba bai ishe ka ba sai ka samu sai ka sama ba ku sani hilin kiyama ko mahaifinka da lada guda ta rage shiga aljanna wala ba ka yi ba ka ba shi كيف هذا الجنة مثلا جدنا هذا في خبرات من سوء نما تجنيه نبى بعض أما إن تيجي يانا لوب لا تلاوة أي نرى كده الله دون أن تسمع أن تكان ده حكي جواني لا تقول كده بعض ما يعني بقوة ما هي إنك أنا تكان بيني الله تكان بيني يا بابا كان بعيا bayan hankali ya kwanta ka shiga abin da ka aje kayan ko ba gaskiya ba a yi mana eh don lokacin kuwa cikin umuri baka je da Allah ka siffarta mawqifin ba yace wattaqu yawman la yajzi walidun an walidihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allah haqq fala taghurannakum bil hayati ad-dunya Allah madaukakin sarki yake li kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun yubli ko wani mutum abin da Allah sani ya isa wasu ba kuma haifin ka kai wani mutum wallahi tun ka haka to lokacin nan za a ce ma ga wani da kabbalci muke ma iyalin ya ce ce ka cikin iyalin kuma saboda a cikin da hukuncin da Allah ya mai ga akawun lada za a buɗe maka kwashi wadda haka ko wani wadda ba wanda a cikin wanda yanayi bi ma hana rage wani abu kuma ba su zaɓe da fara zero za a bari ne kuma wutar da aka yi. to ko da kan wancan game da zuwa jihadi shi ko yanzu zuwa wa'azi ta bar mutum ka zo mai gidan kira kuna haya gida guda ko kuma Allah ya haɗa ku zama tare makwabcin sana za ka na wa'azi da su wani ka ga za wa'azi sai sai wani abu mu dawo kullum na karatu zan na karatu na samu na samu admission zan na kasa wanda Allah tura ne gida zuwan da cikin ga iyalin ka ya fasu ga masu Allah ya maka saboda kai uwa mutum ya zama amana irin wannan girma da yake وجدين سيجا حديث يجيك كما حديث لا غبار عليه حديث إمام مسلم ko da yawon mutum ya nisanci keɓanta da masu haƙoƙinsa Ya eh, akwai matsala babu da yi ka saurara akwai za ka tura iyalinka mata ka shiga ta kuji ko ya san Allah gidan nan shi ko gaskiya dai da gida ko da yake gurgurun da su abubuwa to ni an babu ya ce na ya kai man ja ya kai da kuma ku iya ta wannan shi aka cewa wato khilafa khilafa ku kai kame kalifanci gida ne na alfi in ko da jama'a sai a ce wani bai lafiya jariri bai lafiya sai ce da Allah ɗauko shi a kai ta asibiti ko miya na abu kata a ƙasa a sunan sai a ce maganin ciwo ido ko fara kuma da shi na zahiri suka ce a kai a ko a kai wannan sai aka kuma khilafa ta alheri ko karatu mutum ya sai dan jihadi ko mutum ya kai wurin wa'azi ko ya kai wurin bada abinci sai ta yaga ka yi a wurin bada abinci mutum ya bar gida ne in ji aka farka khalifa gidan mutum kawa Allah kawa girman Allah ka tsaya ta abin da ya kuma domin wasu shi ana shiga an bar ma amana ta iyalin da sun fito ta ce amana babban amana wallahi lahira da suna ganin kwan ubangiji Allah ya kare kuma mata zai yi wa don miji ya ce in kira da bukatar su suwa ne shi ki zai su tafi kan da jikin su tafi cikin jikin gare da shi sai ki sai aika a kira shi kina bukatar su kasan miji na ya ta ya burma amanar mu ko ku za su gashi gashi ki bar ke banza da shi ina akwai bukatar su aika amma ko ƙarshe suna ta kan da jiki wannan da ya ba kaji da Allah da ina fatan mutane suka so saboda kamar sai ya fara lafiya wallahi duk wanda ya fi amanar mutum tsaya ne ran kafin kiyama wallahi duk abin da an zama shi jama kai don lokacin da mutum faɗa yalla ba daga yanzu ƙi iya ce ga nan halatta halaliya ka ka raga wani abu ka raga ko ba gaskiya ba don lokacin zuciyar ka za ka gada ba ka iya da ka sai lokacin akwai wani hukunci yau da wasu kai na kitabun ra'asi yayin mutum yi ya ce kuma kuma ga iyali na tsaye da shi daji ba shi yi fa ko ya ba ta ko biyu su ne, ka zai da iyalinka in ka ya ne ka kyale ne يعني منذ أظن ثاني لا لا شيء الله أعلم ليه النبي ده ما تذكر كيسي wani an gaba shi yuka Allah yana yankin yadda ya kasan walce a ce ga wani ya da jikinta kuma ga shi gaba ka da Allah wani ya yanke ko da yankewa saboda su ma mata su ba da dam ku ba da dama an gwamnati namiji ya ga dama dole dama ta mutum da gani haya kai da matan mutum a kawai saboda saka ci mata ta yi wallahi sai ta cima mata aure ba ina iya kowa, garka in san ledoji ko jayi ba ta da sai ga wata in leda duka duka bola ko jayi ba ta da a wani ka ɗauka ba ko mina ba wani bawan Allah da ya kira makwasi cewa ne da Allah ya wata mata da Allah in ba ta da aure za ta ɗauke ki kai wa Allah ba ta mutane ta kawai gidan da zan yi gidan ne kawai haka wannan da dace masu kujin da mutuwa wai sun san leda wai sun leda hakan ba sai ga wasu mata da sun kai so sun sayi rakiya ba kuwa kai ka haifo rakiya ko ka kai bakin titi duk labarin da an kai cikin gade ba sai ya haifo bakin titi ko bakin garka an kai gaba da gida har wannan gida ce Sauran bayan haka akwai wani haɗari da mata suke da shi inda ke nan alhamdulillah ba ku da wani mun sa ɗauko ma matin je a yi da kawai sai tsohon gida su ba. su ba wannan yana da haɗari don abubuwa da yawa kuma ya fi faruwa irin wannan abinda aka san nan an kawo mata bayani shine in ke in in ne ya ɗauko in ga ƙofar gidanku nan sai ki ce aje ki fa sai ya biyo ya tafi yanki ki jiyo ki gida ko kuma ya aje ki san ga ƙofar gidan kuma don me saboda wasu ba su kai sai suna lokacin da ya ɗauko ta a rai ya fi sai ɗin ya sa bai cire sau da ya za a iya shirye wannan ya mara ga wani abokina ne kuma unguwan mu bai ya ce masa da kai dare kake kai dare wallahi ma sai ka shi ta ɗauko min mashin duk magari ba bi ai ba sai ko gida jot yana ta ko gida na dukkan samu su ne masu na kallon ko da ta ce ko da yake a jima ta ai bayan sai ta ce ta dawo ko da ta dawo ya tsula ta kan gaya shiga ba da shigowar da shige ki babu waya sai ta kuwa wanda wannan ji shi ko yake buge kofa ya shiga Allah ya sa irin gaburna mai kai kwaye da gaske suka hau Qur'ani sai suka ra sai suka rabu Qur'ani sai suka rabu Qur'ani wallahi ma sai gari ya gari ya ga kafin su ne kuma aboki nan ne to sai bai faɗa masa ba sannan akwai wata ita ta hayo mashin ta siya sai an ka bugo masa waya sai ya magana kuɗin nan da an ka tuwo mishi sai ai hana ɗauko dubu ɗari da ba su ma ɗogo wallahi ma a sai shi ne ba shi ɗaya ji sai da ya ce aje ka wallahi ma sai suka so da a sara'u suka aje kuɗi sai shi wasu abokai suka bi suka sai suka aje kuɗi na wasan duka kaga duk irin kuɗin da ya kamata mata ku sani in ta haura ce ko kiran ki an kai ga wasu maganganu da kamata ta ɗauka ba suka gaskiya ba eh sai ina sama masu sai na sauka ko yana cikin na na sai na sauka a ga wannan muje sai na sauka amma sai da wasu mata sun yi kowa irin eh, sabarin baki suna cikin maganganu sama masu wannan ba daidai ba ne suna ba da labari gaskiya wannan bai dace ba saboda kuma a kira ga mata su tsoron Allah su gyara na daga cikin sistem da aka ɗauko mace illa ki hau masu cikin gori na za ka ɗauka za ka hau ma shi in ki gane da irin mugu a cikin nan sai ka tare shi ba sai riga mutum ne kamuwa mai natsuwa kin ya kara saboda kun hau ma cikin akwai matsala cikin shi na taɓa gaya mana wata mata mai mafi ya ɗauko a albin sai ce amma wanda ba ta da lahiya ko ta ce a ah, ni halan sai ki gaji da wallahi malam wallahi malam sai ka na kyamata na kyamata iyali na su kawai sun riba noma ba kuma ba gaskiya ba amma da yake wani lokaci akwai wasu bukatoci daga kasuwa waɗanda dole sai an hama su kaza wannan babu ya fita kama ta hau amma tsayar jibi wanda an dawa dawa mutum ne kamun kai gwargwado amma Allah in ta hau yan ziza ka za akwai yan ziza أرجو ما دحين من لا أك أي والله يك أقول في يسوع تفهم سبحانه وتعالى سيا كي كهار مسيح كاتبري جم كيف هو أبوي جد كيف هذا كيف هو أنا إيش ما أقول كان كيف هو هذا سيا وأنا سمعت أي بس نفسي قلنا يا ريت ما كان خلاه غيره منا الله يسخره ما شين تفهمه كمية من القوة ولكن هذا جيوم الله ما هذا كم هنا بكامله ko ba gaskiya ba amma in ka yaro ya yi aski mugun aski ya abu da wani yan kwaya ya suka sha ko ba gaskiya ba ko wasu da sun ka hayo sai ce sai ce ka dibawa in ya kawo kana ko ribi zai yi ba wai har sai sai ka dibawa in ka hawo irin wannan wallahi ko ko da kika hama mota da ke da ke da shi gaba ɗaya mota ta bige ko ta sai da yin mutum mai tsanuwa sannan akwai irin nashi ubangiji Allah ya samu rana. Wani mutum ne hankali mai tsaya da bakin nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren mu kuma Allah ka yafe mana akwai tambayar da aka rubuto jiya wanda yake ya kamata mu bayanin ta yanzu sai mana ya kawo mana insha Allah mai tambaya yake don Allah idan mutum na sallar magariba sai ya yi a biyu ya sallame bai yi raka'a ɗaya ba don Allah ya zai kuma kun san da yadda magariba raka a nauta da ya biyu sallar da shi na siyaje kun ga gaskiya sallah ba su kawa ina nan kusa ya ce asala wata ce a raka abin ne sai ta ce kawo guda Ni ya kawo guda sai zama ya ce asalamu alaikum in ya zama sai shi ba a biya saboda ya da ƙarin magana da yana asalamu alaikum ya sallame da inda ba a sallame ba in ku ya riga ya haɗu har ya bar masallaci ya haka ya kai zuwa har kuki ne ya kula su raka a juna ne zama akwai sallar nan har sai ya dawo ta sallar sabuwa saboda ni saboda ya mutu dogon lokaci da raka a juna nan ina kusa na yake sai ya ce kawo guda ya zama ya sallar Allah ka ba mu ikon gane wannan ya kamata mu tsaya sai ta aliki in wani zai mu insha Allah Allah ubangiji ya kama gama lafiya ya kama bisa imani Allah ya faɗi ku ba su daya da za ka kama ya kama cikin bayan da yake yan fara cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh